Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da rahaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Mahawara Studio Kalangu kada ku manta dai Mahawara Studio Kalangu wani babban dandali ne inda muke gayyato kwararru masana da masu faɗi a ci a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar inda muke kawo batutuwa da dama waɗanda suka shafi tattalin arziki zamantakewar al'umma kiwo muhalli tsaro ilimi da dai sauransu inda muke kokarin fayyace dukkan abubuwan da masu suke so su samu amsa a game da haka a yau ma studio kalangu dauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya kasance bisa hada kan 'yan ƙasa da shimfiɗa zaman lafiya kaka za a yi a tabbatar da haka musamman ma tsakanin manoma da makiyaya a wannan ƙasa tamu ta Nijar kada ku manta kuma studio kalangu kuna sauraron ta kai tsaye tare da kyakkyawar hulɗa da take da tare da gidajen rediyo 41 da suke yankunan wannan ƙasa. Kamar da muka saba a yau ma muna tare da bakin da muka gayyato. A nan ɗakin magana ina tare da Malam Haruna Abarshi wato jami'in harkokin kiwo da muhalli a ƙungiyar nan ta Aren da kuma Malam Lawali mai shinkafa eh, shugaban ƙungiyar nan ta Ordayen da kuma Almansur Muhammad sakatare na kawancan kafan. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala, kamar da na bayyana muku dai a yau muhawar tamu za ta mai da hankali kan zaman lafiya da kwanciyar hankali musamman ma tsakanin manoma da makiyaya. Mu sani dai cewa ƙasar Nijar noma da kiwo su ne ginshiƙan ayyuka na al'umma. Sai dai wannan harka ta noma da kiwo ba za ta kasance ba tare da matsaloli ba inda akan samu jehi-jehi wasu rigingimu ko kuma rikici wanda ke shiga tsakanin manoma da makiyaya ko kuma makiyaya da manoma wanda yake kai ga salwantar da rayukan jama'a da kuma asarar dukiyoyi ya za a kai ga zaman lafiya domin dole sai da zaman lafiya duk wani ci gaban ƙasa zai kasance zaman lafiya shine an ka ci zama ɗan sarki a cikin waƙoƙi na gargajiya na wannan ƙasa tamu da aka rika watsawa a lokacin wasannin festival 'yan Nijar an san so da kwanciyar hankali da zaman lafiya abin ya zama al'ada gare mu wanda kowa sanda a ƙasar mu ta Nijar ana amfani da wani wata wata hanya wadda take ƙara ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali shine batun tabbastaka wanda ba kowace ƙasa ba ne ake samun sa dole sai 'yan Nijar gaba su sun kawo tasu gudunmawa wajen tabbatar da kwanciyar hankali da lumana tsakanin ƙabilun wannan ƙasa tamu domin zaman lafiya shine zai taimakawa ga ci gaban ƙasar mu. Domin tattauna wannan muhawara kamar da na gaya muku a nan ɗakin magana baƙin namu sun zo amma kafin sannan bari mu saurari hira ta Abubakar Sumana Bedi ma'aikaci a a harkar ƙasa a yankin Boboi. An samu kyakkyawar kulawa ga kiyaye hargitsi tsakanin makiyaya da manoma. Mun sa ƙaimi ne sosai ga wayar da kai. Gaskiya ne akwai tashin jijiyoyi lokaci zuwa lokaci amma mutane na samun masalha tsakanin su. Misali idan gabcewar ruwa ya tilasa wa manomi na ya koma gida to a ya kamata kuma wanda kenan ya mutunta haƙƙin nashi. Dukkansu sun san da yau idan kai ɓanna banna to ba shakka sai ka biya diyar bannar da ka yi wa mai gonar biyan diyar da za ka yi tamkar wani gibi ne da za ka yi wa dukiyar da ka tanada to kuma wace riba za ka samu ka yi wa wani banna kuma A kan kiwo nauni guda da zai tilasa ma sayar da dabbaka guda ka biya diya gwamnati a nashi bangare yana iya kokarinsa lokaci zuwa lokaci ta hanyar zagayen larwai da jami'an tsaro ke yi don kar wanda aka wa bannar yawa kansa shari'a yanzu kun ga ai ba zubin jini dangance da haka to mu shaida muku da cewa a wannan yanki na boboi wato an samu kusan shekaru bakwai ba a samu wani rikici ba tsakanin manoma da makiyaya a wannan shiya abin da ke tabbatar da cewa ƙasar mu ta Nijar ana faɗuka tashi domin ganin an ƙarfafa kwanciyar hankali a tsakanin manoma da makiyawa. Bari dawo a nan ɗakin magana in fara da Malam Almansur Muhammad sakataren ƙungiyar nan ta Kafen. Almansur wannan batu na manoma da makiyaya a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar shin menene salsalar waɗannan matsaloli da ake samu tsakanin manoma da makiyaya ko kuma tsakanin makiyaya da manoma? To na kasan cikin zaman al'umma ba tewa a zamana babu sabani cikin taya kan zaman ka gane ko e matsalolin da aka samu tsakanin wani bi manoma da maka rashin wani bi tsakanin su rashin bin doka ne kuma kana iske a cikin manoman a cikin ma'aikayan sai kirce mutane wanda wani bi suna jawo matsaloli ga al'ummarsu ka gane ko kamar yau ba daidai bane zamanto ka san ka wanga hanya wanga wuri akwai gonakai ka koro busashe da yawa kai kaɗai ko ko biyu ka san dai an ba ka hankali hatsari za ka yi maimako ka kewaya ka yi nisa da wannan abubuwa sai ga wasu suna kusa da gonakai wannan muna gansu kuma akwai masu gona su ma suna wasu shifke shifke cikin hanyoyi wanda bai kamata ba ko yau a samo tafki sai a gewaya ta alhali tafki cikin doka ruwa ruwan tafki ruwan na kowa ne ya kamata ya zamanto tafki ko cikin yankin da aka noma ya kamata ya zamanto kowane kote ya zamanto an hidda hanya zuwa mashaya sai ga mutane sun ke wannan tafki abubuwa ne wanda suna kawo illa yanzu ba ta yace muka ai wanda marasa gaskiya manoma ne ko marasa gaskiya maka ne ko cikinsu kowane ana samun mutane wanda sun zama ko kamar iblis mm. neman bai fitila da ake fitina <laughs> ai yau ba daidai bai zamanto yau ya zamanto ka kawo bisashen ka kasa su cikin gona cikin karhe dai ko biyu muna samu na labari kaga duk wanda ya hakan ya kawo duk wanda ya irin wannan wanda ya yi wani abu kamar ya kawo ma al'umma shi da mutanen shi fitina kai kuma mai gona ko mutane wanda aka noma ya kamata zamanto wurare na gona an kiyaye su. Wato manomi ya gane da cewa akwai wuraren da aka keɓe domin uh, uh, makiyaya sannan su ma makiyayan su gane da cewa akwai wurare da aka keɓe domin su ba inda za su kai waɗannan dabbobi nasu ba. Na uh, gode malam almasoro za mu sake dawa kan wannan batu barin dawo gare ka malam haruna a abarshi wannan matsala ta manoma da makiyaya an san da a wannan ƙasa ta mutan ana faɗi tashin ganin komi ya kasance cikin kwanciyar hankali da lumana ba a son a rika ganin wasu abubuwa da ke faruwa a wasu shekaru da suka eh, gabata inda an kai samun eh, hatsaniya tsakanin manoma da makiya har abin ya kai ga asarar rayuka da dabbobi da dukiyoyin jama'a shin ko kuna zayyana mana waɗanne irin faɗace-faɗace ne wani suke bullowa tsakanin manoma da makiyaya eh mun gode ma studio kalangu da wannan dama da suka bamu don mu ba da albarkacin mu game da wannan abubuwa da muke ganin cikin mu na karkara. Lalle ka faɗi mutane gwamnati da ƙungiyoyin horon hula suna faɗi ka tashi don a ce wannan zub da jini da ake samu lokaci zuwa lokaci game da wannan faɗa tsakanin manoma da mace a ce ta rage koko ta ƙare sam. Mu abin da muke fata a ce ta ƙare kowa ya gane eh, gaske shi kowa ya gane ƙaryar shi kwamsa ana bari ko ina duk ina inda ake doka ko shari'a ta yi aikinta. Hmm. Kun ga gwamnati a wani tun da komi da aka gani responsibility kamar eh, jagorancin gwamnati yake hmm. duk wanda ya zo daga baya taimako ne ya zo. Mhm. Gwamnati ya girka kungiya babba kungiya da aka ce ma secretariat permanent na Côte d'Ivoire donc mm. ita ke kula ma duk waɗannan abubuwa na tsare-tsaren zaman karkara lalle mutanen mu na karkara akwai waɗanda ba su gane ba akwai waɗanda sai in ce ma yalla daganganci na suke yi tunda kaga gona nan kowa ya san gona ne tun fil azal ka zo ka biyo yalla ka biyo dare ka sa bisa shinka ka yi banna ka yi ma mai gona ba daidai ba shi ko in ya zo zukiya ta ta sai ya shi ma ba daidai ba mm. kaga ai ba daidai so biyu to in an yi ba daidai ba so biyu sai kaga sai zub da shi ne don ko ne nake cewa mutanen mu na karkara suna da laihi sosai in ka diba wannan kuma akwai e, wasu wurare kamar e, eh, mutane na ba da hujjoji su ce e, mutane sun yawa ai dole sai an yi gona dole sai an yi abinci tunda da gona ake ci a lorke mm. ba da gona kawai ake ci kowa da sana'a shi cikin duniya mm. kai mai yiwa na yalla karahuna kake buga ka sai da ka ci don ne sana'a ka kai a ganin ka wannan ya yi komi cikin to ya gince numfashin ka malam haruna an ka duba ai akan ce noma tushen arziki kuma kiwo shi ma tushen arziki waɗannan bangarori biyu suna kasancewa ginshiki wanda ya kamata a ɗore kansa domin ci gaban wannan ƙasa tamu da kamar da ka bayyana wato akwai matsala a wani lokaci na tsare-tsaren kamar yadda ka ce wannan tsare-tsaren kwado rural ne yasa ba a samun fahimta yawancin lokaci tsakanin waɗannan al'ummomi biyu ina ayyar <laughs> eh. don ko kamar yadda nike lalle kowa sana'a shi ita ce sarauniya cikin zaman shi na yau da kullum mm. don ku sai ga mai gona shi ma ya ga wurin ga yau da kullum kowa ya san da ta. sai ya gaba iyali ya yi mishi yawa sai ya gurgure ko ko ya daga ya je ya yi gona inda bai kamata ba mm. kaga kowa na taka doka cikin wannan abubuwa amma ba a ce mutum ya yi shi shari'a don ka wannan babban matsala ce E akwai kuma abin da ni ina ganin shi ma matsala ce tunda wani bi kamar mutanen nan ma'ikanta ko ko wasu zuzu ko wasu masu shari'a su ma suna da nasu laihi tunda e ana ɗaukar wani bi kamar shari'a eh, ko abin da ba tsakanin manomi da makiyayi sa a ce manomi manomi da a yina mm. bari ɗauki misali kaga bana eh, an yi wani sabani nan ƙasar gaya mm. wajen tanda eh bisa tafki ne wani ya yana buga birgi shi ko wani makiyayi shi ko ya zo da tumakin shi tumaki sun ka taka birgi da bai bushe ba eh. sai hatsari sai sun ka sun kai fada nan an ka ce fada ne tsakanin makiyaya da manoma eske macayi ne eh, macayi ne shi mm. tunda ya zo da bisa shi wancan bugi birgi ya zo mm. birgin shi an ka taka waɗanda ba su bushe ba shi yasa an kai fada eske shi manomi ne a wannan wuri a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci <laughs> ba shi ne ba kaman ah. ana ɗauka abubuwa a basu wata huska da ba ita ba wannan ba daidai na ba mm. ana muna son a ɗauki duk abin da an kai a ɗauke shi a kan shi ne kuma a magance shi yadda ya kamata don shi yasa ya kamata mutane su yi alka'ari don kaman abubuwan a bar ɗauke su a huskan eh, kaman ƙabila mm. da an ga wata ƙabila sa a ce ai manomi na ko ko da an ga wata ƙabila ai na ko ma yalla ban sani ba yalla mai bugi birgira ko eh. ka gani senipa biyan sa ga ana faɗa ana faɗa bon wannan ba daidai na ba lalle kowa na faɗi ka tashi amma in ana jayo hankalin mutane bisa wannan abubuwa sai ga mutane sun gane tunda kamar yadda kake a da kaga nan da nan za ka samu faɗa amma yanzu tarihi kake da cikin wannan interview da muka saurara mm. kuma kai ba ka ce an kai shekara bakwai ba a yi hada bai mm. da ka san da wurin nan shine pudriyar kamar mm. ana hada sosai kenan ana nan ana gane ana nan ana gane ana wa da kan jama'a eh. nagode malam kowa na shigo kokari eh, nagode malam haruna a bar shi bare da wajen eh, mai shugaban kungiyar nan ta ordan malam mai shinkawa ka ci dai abinda malam almansur muhammad ya faɗi da kuma malam haruna a bar shi mi za ka ci kafin in ma wata tambaya to na gode da duka bayanin da suka kawo tunda kasan su ma eh, jagororin kungiyoyi ne wanda kuma suna kawo gudunmuwarsu kwarai da gaske eh, bisa yadda aka haɗi reglement pacific tsakanin haɗaɗen da ake yi tsakanin manoma da makiyaya. To, eh, abin da zan haɗi shi ne. lalle kamar yadda suka yi bayani ni zan ƙara komowa bisa kodin rural. Gwamnati ya shin doka wanda ya kamata a yi aiki da ita shine Euh, ordonnance qui est en 93 015 du 2 mars 93 fixant les principes d'orientation du code rural wannan ordonnance din est aka yi tsarin wannan harkokin yawa da mm. bilan bisa état généraux ai sun aka ce lalle abubuwa da aka yi akwai kurakurai da yawa kamar misali yadda ya mazanci a kowace jiha ka gani e, kamar yanzu birtuloli birtali duka faɗin ƙasarmu muna da birtali 965 e, eh, da magaram tana da 356 maradi tana da 167 tawa tana da 144 tilaberi tana da 142 dosa tana da 110 difa tana da 36 community urban da tana da eh, goma to matsalolin da ake fuskanta ka gani jiha kamar yadda ya faɗi in an bi ta doka shema da menajima fonsiye bisa duka haɗin ƙasa duka haɗin ƙasa kuma muna da gari dubu goma sha biyu da ɗari uku da tamanin da hudu wanda suke gudanar da noma to cikin wannan garuruwa nan ne busashe suke bi su ratsa su huci kuma nan ne akwai burtaloli ka gani ko ba gaskiya ba in ana son gaskiya ita doka ake bi kamar ɗazu da ɗan uwanmu ya yi eh, magana jihar doso mm. jihar doso dukanta burtali ɗari da goma ne a cikin ɗari da goma ita boboi tana da 23 a zancen da ya maka mhm. an 2013 ni ne na je doso na birnikin na gani na yi anket ita na gani na ceto burtali 23 ne a cikin 23 guda biyar suke aiki duk an kashe burtulolin nan kenan kun ga an kawo hituna kamar yadda dan uwan na ya ce mhm. kai mai bisashe ka zo da bisashe akwai hanyoyinka da ake cewa couloir de passage akwai couloir de passage international akwai kuma couloir de passage to yau rishin bin doka ne kamar yanzu kamar su da suka sani akwai praps akwai abin da ake cewa zone de concentration sun yi shi cikin kowace jiha to irin wannan suna iya eh, kamar aiki da ku tunda ku kuna bayyana ma mutane yau Allah ya sa kuna da aiki da radio 41 ka gane ko ba he na zana su ba tunda duk na san su kuma suna aiki da mu tare da su muke aiki cikin wannan eh, jihar Difa ne kadai da yake saboda mu saba muka yi nan ne kadai matsalar mu amma dai duka mm. kowace jiha muna aiki da gidan radiyoyin nan eh, da yanda muke aiki da ku ku kuma alhamdulillahi suna jin bayanin mu yanzu perhaps suna da zone de concentration su mm. suka san birtali inda ya kamata ka gane mai huta kasashen waje da komi da komi kuma su aka ba duka cikin harkar sahel su gudanar da wannan harkar birtali da harkar noma dai duka kiwo farra duka inda ya shahi sahel to wannan aiki ya kamata su yi aiki da wannan kungiyoyi da mu kuma ka gane ko misali a sa a tsaya a gudanar da aiki yo in ka ce kamar misalin waɗannan burtala da ka zai bayyana idan ana bin ka'ida su waɗannan makiyaya suna bin waɗannan hanyoyi mhm. ina ganin ai ba za a samu matsala ba yo akwai su burtalolin eh, to ina suka shiga ina suka shiga waɗannan burtalla madalla ka gani haka ne matsalar da ake samu kamar sai da wurare da ake yanzu kamar mm. community urban da niyame ya mai nan da mm. muke burtali goma ne na ce ma guda ɗaya ne yake aiki na komin turwa duka an yi annexen su duka an an mammatse su an badda su babu komi to ka gani yanzu daga hanyar talabiri in za ka so busashe sai ka ɗauko bisa eh, motoci ko ka biyo ta eh, da dare mm. in wajen kwala ne in wajen torodi ne su sun sani wannan abu kan aikin nan kaga matsala ce kenan in an sassai da in an matse wurare babu wannan eh, babu hanya mai shinkafa an ce kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin ya samu wuri ya yi kuma ya yi ta da harkokinsa. Eh, tun da doka ta ce haka, mi mm. yasa kuma wasu za su irin su ce su kakace wurare wanda zai kai ma a samu wannan matsala tsakanin su manoman da makiyaya. A gurguje malam mai shinkafa. A gurguje, mm. kaga wani abu ka aiki na sun yi aiki bisa eta genero sur le foncier rural. Mm. Amma duka kudurorin da suka wannan suka aji mu muke aikata su bisa tere matsaloli da yawa ne su mahakumtan yanzu mermer da yawa yanzu ai sun sani kuluwar international na, na mata mai Mm. vende mil hektar aka saida malam eh, mamman ko su sun sani duka wani jayayya ce mm. ake hako ai bai kamata ba kuma gwamnati ya sani da abin an zo an saida kuluwar international da transhumans ne kaga ko kenan dokar ta sani kowa ya sani ai ba keta bace ba ƙarya bace ba wani abu bisa ƙasa ne ake abubuwa matsalar daga mahakumta ne su da suke yin abubuwa babu babu bin doka mm. yanzu ai ya mazanci shara, ma shara'anta sur le foncier rural bisa haraka rigingimu babu ita yanzu in ka bi wannan justice procedure inda za ka yi tana da eh, sai a yi shekara uku ma ba a yi ba shara. ina mm. eh, kira ina ganin ya kamata a ce akwai ta kotu da take kula da harkokin yan filaye da rigingimu da suka shafi eh, harkar ko ba haka bane dan mm. to kun gani abin da ake so <laughs> a duba a gani akwai mm. abubuwa kurakurai da yawa dole sai an gyara su shine da aka yi bilankin aka ce to ga abin da ya kamata yanzu kaga da'irar nan birni da na mazanci ventura couloir de passage da na je na yawan na enquete na hodi lokaci. lokacin Hasimi Masaudi yana minista da interior ne kaga da aka je aka yi anketa mutum uku aka kama masu sace wannan born in wanda ake mm. sawa bisa wannan kin na shaida nan da eh. ake yi suka yi eh, na aka yi jama'in suka yi wata shida da jika ɗari biyu na amanda to kaga wannan an bi doka an kiyaye kuma yanzu wannan birtali duka an buɗe su mm. shema da menajema foncier da ya kwadi rural ya yi prevoir a yi shi jihar dosa ne kawai aka yi cikin jihar takwas mm, kenan ka ganin ma gwamnati akwai saura aiki tun da kowace jiha ba a mata ba jiha ɗaya eh, aka mata a tsaya ka ji ai wannan kira ne ake eh. Eh, ina godiya ga wannan radio a gurguje gidan radiyon naku hmm. da yi wannan abu saboda muna kira da gwamnati wannan jiha takwas bakwai da suka yi hmm. studio kalangu tun da wannan abu rigima ce cikin jiha bakwai da suka yi saura hmm. to ya kamata a yi shema da menajima fonsiye don kowa ya samu wuraren shi da hanyar shi kaga su ma makiyaya su san ga inda doka ta ce su bi ga inda za su yi zama su ajiye zangon su in sun kare su tahi kuma a musu mashayar ruwa saboda banna bata da kyau hmm. ko ba gaskiya ba kowane wuri akwai hanyar da ake bi kago akwai hanya da ake ta transmitter akwai ta dimeter meter kowane wuri an san yadda ake bi a wannan su ma da yake suna da tallahi da yawa bisa wannan su kama irin wannan abubuwa da Allah gwamnati a yi komi da komi don a yi a kiyaye wannan wannan matsaloli da muke samu hmm. tsakanin danginmu na makiyaya da danginmu eh, na gode Eh, mai shinkafa eh, almasur kaji abinda wato eh, mai shinkafa ce shin wannan matsala ta wannan tsarin karkara kwadorirar ko fonse din nan me yake sa an san da akwai dokoki akwai tsare-tsare da aka yi a yaushe wannan matsala har yanzu tana wakana a wasu yankunan wannan kasa tamu shin me ke kawo rauni kan wannan matsala har ma ta kai ga ana samun matsaloli tsakanin mazauna karkara din ita dai doka tana gajiya ita da kanta mm. lokacin ta kai su tunda al'umma halayensu sun sake rayuwarsu sun sake dole a wannan doka a yi mata garin huska haska mm. comportment kin mutane suna je kuma yana sakewa mm. wato a yi doka da zamani ke a yi doka zamani kai doka ta da shekara ashirin ai ta gashi mm. ya kamata a wayo ta saboda halayen mu ma sun sake yanda muka rayuwa ma ta sake kenan yana da kyau ana waiwayar dokoki kuma akwai abin ka ce comportement citoyen ya kamata zaman to yan Niger mu da kanmu mun sake halayen wai kai manomi da muke inda kuke nan babu mayor babu prefect babu gendarme kuma a wurin ku ne mi za hana ku ku zaman to kun gane majuna ya kuma zumanto eh, ba a bi doka saboda akwai bulala baya gare ka kenan ran da babu bulala baya gare ka baka bi doka ko me mun muna so zumanto mutanen mu suna da comportement citoyen ya zumanto ko cikin tahiyar ka kana aiki da doka abinda doka kasa ka ta gayi zamanto kana aiki da ita babu akwai gendarme baya gare ka babu gendarme baya gare ka zama kana aiki da doka misali ta ce nan ne kuma mutanen mu akwai matsaloli da yawa wasu ba daga ma hukuma bane wasu wasu daga lumanan ta karkara sai ka gan wani ya gama kai da mai gari ko wani makayi da ya gama kai da mai gari ko wani manomi ya gama kai da wani sun yi aiki asha duk wannan zancen an sai da wurare da sauransu da sauransu yanzu kan bincika ai kana ta ma duk kana ta ma duk na gwamnati ne ai mun san wasu da kasan nan da kasan nan da wasu malamai da wasu sarakai da wasu eh, makaya da wasu manoma da su ana wasu maja maja kasa kasa na ana sada wurare ku yi bincike ma nan ga jihar ne mai kun bincike kuna samun wannan mm. ko jihar kolo ko tilabiri kuna samun wannan ana ana samun wannan matsala waɗanda um, wakilan ma jama'a kamar wakilin jama'a wakili ma na makaya waɗannan matsaloli da ake samu wakili na mm. manoma ko wakilin na makaya da kanshi zai je can yi aiki wanda zai musgana mata talkawan shi saboda yawan ka je wurin wurin mashaya ka saida ko ka je wurin maka inda aka kiyo ka saida ko wani burtuli ka saida kuma ka gama kai da wancan ai ka ka matsalar talakawan kenan ya kamata su manto an an yi kokowa na sake halaye cikin zaman nan namu na Niger yau muna da matsala wadda ba matsala tsakanin makaya da manoma babban matsala garma tare rishin kwanci hankali cikin Niger ka gane ko kenan bai kamata ya zamanto a cikin mu mu nan ga cikin Nijar muna da da matsaloli tsakanin mu wato mu rika cin junan mu mm, mu rika cin wannan bai kamata ba mm. kenan ya kamata zaman to mu yi lissahi da magabata da duk magabata ya zamanto daga mai gari ne ko rugga ne ko wane ne duka ya zamanto kowa ya yi al'arkari da yana da gudunmuwan shi ya kawo kwanciyar hankali kuma aikin asha ya bar shi. Na gode eh, eh, Malam Haruna a bar shi an san da wato kwanciyar hankali kamar da ake cewa dole sai ta samu halartar kowa. To menene ke janyo rashin kwanciyar hankali eh, baya ga wato waɗannan matsaloli da ake cin karo da su tsakanin manoma da makiyaya saboda dai me yasa ake mai da hankali kan manoma da makiyaya saboda an samun rauni sosai a wannan bangare. Shin ya kake ganin wannan al'amari to ok eh, lalle ni a ganina abin da ke kawo wannan matsala shine antar kaman eh, mutanen da ya kamata su san ya kamata hmm. su ne kenan suna rage kamar kayan duniya dan duniya ya sha ma mutane kai shine yana shi almasur ya faɗi yake mutane suna gamen kai ana sai da wuri duk mm. kaga in na gama kai da kai mun sai da wuri mun musguna ma waɗancan kaga a lokacin mai yiwa na mu da kai mu ne ya kamata ake mun san ya kamata mm. don wannan ɗai ne bayan wannan tsarin ƙasa kaga abin da aka ce ma tsarin ƙasa shine aménagement du territoire kamar tsarin ƙasa na karkara mm. wannan saf da ya zance a ce an yi shi ko ina an tabbatar da shi ko ina kuma an jayo hankali mutane don su yi aiki da wannan hmm. a zunga mashinkafa ya ce mutane suna cire duladulai kaga wannan abu laihi ne babba haso biyu tunda hmm. dabor abin da an kai investir kaman ka karye da gangan ka bata ma gwamnati tunda abin gwamnati ne ka bata shi da gangan wannan ba daidai na ba kuma bayan wannan ka shiga wurin da ba daidai ba inda bai kamata a yi noma mm. tunda inda ka karya shi dan ka shiga na ina tsammani don ko rashin abinda comportement citoyen da wanga ya hudi don ko shi ne babban matsalar mu abin kamata a ci gaba da jayo hankalin mutane a gwada mutane rashin adalci rashin gaskiya rashin abinda ya kamata bai kai mutum ko'ina mm. mutane ya kamata eh, a ɗauki a dibi waje guda da kowa ya bi hanyar wani a wajen laihi wa kwantar mutane su a yi tattanyon juna in ka gani cikin matsala ya kamata ka ce a wangana cikin matsala ya kamata haka ne mala haruna <laughs> kenan kasa eh, ya sa ma wannan tambaya kenan wato an ka duba rashin adalci a tsakanin al'ummomi yakan jawo wannan matsala ma e shine mana yanzu na je na yi laihi an je na yi mawanga laihi mun je wajen ka adalci ba me gaba zani kaga abin yana rashin adalci abu ne wanda ba abu ne wanda ke kawo rashin rashin eh, kwanciyar hankali cikin hmm. cikin zama kuma kaga kamar yadda suka ce effectivement duk abin da muka gani wajen tashi hankali an yi gani shi wajen mutane mu na karkara don su ne sirtu macaya da manoma wajen kuma eh, abin fonse kamar mm. rikon kasa eh, eh, tsarin karkara mm. babban matsala ce babban matsala tunda kowa yana so ya sami hili kowa yana so ya samu wuri ka ce dole cikin doka kowa ya kamata ya samu ya samu wuri mm. effectively kowa ya kamata ya samu wuri me kaka an san yanda ya kamata ka yi ka dan ka samu wuri don shi ne ka samu wuri ko ka saye ko a ce kai ne ka zo na fari ko ka gada mhm. abubuwa dai akwai su hanyoyi an san su ba ta yiwa ka iske wuri na gwamnati ka ce naka ne ka mallaka ka eh, ce naka ne su ne hilayen <laughs> kokowa eh, hilayen abin ga kiwo su ne hilayen kiwo kaga wurare na kowa kuma ban matsala tun da wannan dole sai an yi dogon nazari bisan shi shine girman garuruwan namu biranen namu mm. girman su wato tsarin girman su eh tsarin girman su tunda mm. kaga in ka dauki maradi babban kuluwar na wanda kake ma transhumance burtali babba mm. ina jin ko guvernora ne ko ko eh, gidan gubernar ne mm. bisa bisa burtali yake kaga bisa shi in kun ya kamata ina kamata su <laughs> kenan ba yi tsari ba ba yi tsarin ya kawo gidan gubernar ko a cikin wannan hanya ta burtali gaskiya ba a yi lissafi ba sun yi tsari sun yi lotisman kawai an zo gwamnati a lorki mm. ya kamata ko a tsallaka ko in an gina bisa a maida shi wani wuri mm. don waɗannan duka ya kamata a yi nazari ba dan na gwamnati gwamnati ke ɗaukan abin shi yadda ya kamata ya bar sauran mutane don ko wannan duk abubuwa ne ya kamata a dibe su da ino rahama mm, to na gode malam haruna abarshi malamin shinkafa eh, shin eh, ya za a yi a gane da gwamnati take kula da harkokin wato ƙasa duka albarkatun ƙasa da kuma filaye ya kuke ganin take tayar da wannan tsari na kula da su to kula da su kamar yadda haɗi maka uh, akwai direction general de l'aménagement du territoire kenan kamar mu kungiyoyi masu gudanar da aiki harkar noma da kiwo dokar ce take sawa ga kudurorin da za mu bi haka samu wurare wanda za ka gudanar da aiki Mm. To, kamar yanzu cikin aikin da muke yi, kaga kamar yadda ya faɗi maka in za ka samu wuri ko ka saye shi ko ka gade shi ko an baka aro gashi da ake cako mm. ko kuma par declaration kamar irin wannan deman da za ka yi ga sa'a da za ka kawo ka gudanar da aiki gashi gashi gwamnati ya duba ya gani he a tambaye duka wuraren in sun yarda yanzu kamar yadda ya faɗi maka bisa doka ko fodep ko mission foncier departemental ai ba kowace region ba ba kowane departement ba yake da ita mm. ka ganin kuskure ne tunda su ne za su gudanar da dokoki na tahiyar da aiki kamar yadda amenajima di territoire haka ka gani ga hanyar noma ga hanyar kiwo ko ina da ko ina mm. daga ko ina tunda gwamnati shi yake tahiya da politique foncier ko ba haka ba to kenan shi zai ce wuri kaza a yi kaza commission foncier departemental yanzu ka ɗauki da'irar yamai ka kaga departement de kolo za a ce ko hmm? to in ka ɗauki departement de kolo yanzu daga kolo zawa nan babu birtali an kashe shi ka gani hanya guda ce ta na hamdallahi wannan antara hamdallahi wannan na komin turwa kawai hmm. kenan ita shi kadai ne birtalin ya fili da shi makiyayi ko kuma waɗanda suke so su ratsa da waɗannan dabbobi nasu akwai wuya su su bi wannan haya saboda babu ita babu babu su babu cikin goma hanya goma birtali goma duka tara babu to yanzu malam mai shika tambaya ta shi wannan ba Allah wannan makiyayi wanda yake tare da tarin dabbobi mhm. ina bi kenan shine ai aka ce maka matsalar kenan in ba gwamnati ba ya sa dokar shi kai makiyayi ga an yi luwa eh, relative o pastoralism me yasa aka yi ta an demildis aka yi ta ai su sun sani eh? duka matsalolin nan na bobo daga na boboy ne muka haɗi masu jina suka ce kai muka ce akwai dokoki a je a yi su da a je a sa takardu cikin wannan in aka yi su za a yi yi autar da takardun ba wai a aje su ba ce maza maza hmm. aka yi kiran su ga sunan su abukan aiki aka yi kira maza maza aka yi luwa relative o pastoralism leven medemlis aka yi wannan aka yi ratifiyan ordonance aka sa ta cikin aiki aiki aka sa cikin kwadirural hmm. akwai dokoki ba aiki da su to abin da ke daure mana kai mai shanka tun waɗannan dokoki har yanzu akan cin karo da wannan rigima tsakanin manoma da makiyaya shin tana karewa hmm. ka tana karewa in an bi doka yanzu shema da mai najama fonse jaha guda kawai aka ma cikin jaha takwas kaga wannan kuskure ne ba yana nuhin wato wannan jaha guda nan ne ke da matsaloli na manoma da makiyaya ko ba wannan ba kaga kuɗi ne akwai akwai abubuwa kai haraka minister de agriculture ce ka gane ko ita take kula da quadrilateral ita take kula da komi da komi ta kama su suke bizan mu duka da har noma da kiwo nagode almasur shin uh, su hukumomi ba su gayyata ku um, shugabannin irin waɗannan kungiyoyi na manoma da makiya ganin an samu daidaito tsakanin waɗannan bangarori domin a kawar da waɗannan matsaloli da ake cin karo da su kowane lokaci wani yanki sai ka je an ce an samu rikici tsakanin manomi da makiyayi an samu rikici tsakanin makiyayi da manomi shin uh, ba ku kai sako na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi? Eh, lalle eh, bisa ka wani bi ana gayatan mu bisa wasu nazari kamar yanzu an ce politik français rural irin namu na karkara duk an gayato su bisa wannan akwai wasu eh, reflexion inda muna zuwa mm. amma ya kamata kusan da hakuma ba guverma ba ne ba bane hakuma mayor da eli conseil municipal hakuma ce mm. parce que yau mun ta tayi bisa harkar decentralization akwai wasu abubuwa da yawa ya kamata deja can kasa kasa na an samu su magani mm. sabada yau kaga maire conseil municipal an ba shi transfer wasu transfer da competence wani zancen environment wani harkar ruwa wani ruwa wai mm. ruwa da haraka eh, kasa etc gona da sauransu da wurin filayen da kiwo tusalan da zike doka ta ba shi dama ya gara wani abu kuma ya zamanto in akwai matsala meri ta kawo maganin wani abu mm. amma matsalar da take ce ka wani bin marurka da kamar da kamar da kansu wasu ba son aikinsu ba ne wasu ba aikin ba ne dama wata matsala ta taho sai a ce eh, nyame gwamnati gouvernement gwamnati ba banza ba ne mun an kai eh, an kai decentralization kuma mm. mun ka doki mayor saboda ya kiyaye wasu abubuwa na karkara na kasa na wasu matsaloli a eh, na kasa yau babu abin da zai hana mayo zaman mutane a karkara kusan merkin su zaman to su ci kai mu zaman nan namu ba yi ba ga bisashe cikin gari babu da su zuwa fuska bisashe paske yau ana zance na da kiwo duk mutum guda ne ha mm, masu kiwo na suna da bisashe su mm-hmm. yau yau a ce yau in ka dauki yanzu kwanni sai ka gan kaman in da mana ta sabko bisashe duk suna cikin gidajen mutane babu da kai su kenan mutane sun kama kansu da kansu matsala mm, ya kamata zaman to magana ka haka ne zaman to kai garin garin namu wanga gari namu na ko na na kokoru ko na na bermo ko na na gidarumji ko na ina ne kai mu zamana ya zamanto ina za mu kebe ya zamanto nan ga wurin busashe mu ne haka saboda wahala mu kai haka ne eh, magana ta ka hmm? almansur haka ne wato in na fahimce ka shi makiyayin kankansa manomi ne sannan kuma shi manomin kuma kankansa makiyayi ne hmm. saboda <laughs> abun ko eh, kuma gari naku ne kasa ta kusa eh. da kuka zama ya zamanto yau ko gurare garare da da matsala kasashe nasu kai mai kiwo manomi na kai da kanka kana da matsala saboda ka ta gona ina za ka bar bisashen ka kuma ku ba ku tsari ba zaman ku ci kai wanga yanki mun ke ban wuri saboda bisashe mm. namu namu dan ga wuri mun ke haka aka tsari kaman mutane zan nan ka rinka cewa zaman to tunda Allah ya bamu ilimi kowa ya ba shi ilimi kuma muna da eh, jagoranci muna da responsable ko ina muna da sarki galgajiya muna da mayor muna da conseiller muna da malamai in zaman to mutane su zamna da suka yi tunda matsaloli naku ne ku zamna ku gara ku ci kai ga yanda za mu zamna nan wurin ne wurin kiwo kai in za ka nema gashi gashi haka aka zama yau mu muna niyame ku kuna can dajin ku cikin dajin ku cikin garin ku da ku kuma kullum kuna tare guda kuna sha rijiyan ku guda kasuwa ku guda wai mi zai hana ku ku zamna ku gara zaman ku tunda busashe naku ne kasuwa ta ku ce rijiya ta ku ce na ku eh malam Haruna Abarshe yawanci mutane suna cewa rashin adalci wajen rabon wurare ko kuma filaye ko gonaki yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu na tashin hankulan da ake samu Eh, sannan kuma a Nijar wato noma da kiwo ba wai abokan gaba ba ne a'a abokai ne wanda suke taya daidai shin ya za ku ci kan haka din gaskiya ne kawai babu abin da zan ce noma da kiwo ya da ƙauna ko kowa da ƙani mm. tunda kaga a da lokacin da e eh, nasarun ga su yi mun angare ni mai gona ne kawai da shi sun sabko daga daga azawa sai in nemi wani wani makiyayi ya zo ya sabka cikin gona na mm. ya yi mini abin ga taki taki sosai mm. kowa ana sai kuma kaga ana abin ga aka ce ma enter exchange kaman mm. akwai ana akwai zumunci kuma akwai musanya eh kaga ni ina da nono na in baka kai ko kana bani haci ana enter exchange abubuwa mm. ga sunan dai don ko kowa na cin amfani da wani kuma kaga ina son wani abu ka in sai da bisa na in sai ko kai ma in kana da wani suna kaga abubuwa enter exchange dai gashi nan don ko mutane ya kamata su tabbatar da wannan tunda ni ina gani ma yanzu ma in ba dan da an kasa harka angaren nan gaba da har gobe wannan abin yana muna amfani da shi har tunda an san da wuri in ana aiki da shi kowane shekara mutuwa kenan ana iya ana iya a bashi karhi a karawa shi sai da taki yanzu mutane na aiki da takin zamani takin zamani kowa ya san da yana da illa sosai mm. tunda duk ruwan da yake shigan nan yana kai har kasa ga ruwa ruwan da muke sha kenan yana ya ma kawo muna illa duk waɗannan abubuwa ne ya kamata a yi aiki da su mm. eh, bayan wannan lalle ka faɗi kake in ana da abubuwa da ba daidai ba wannan abin yana kawo tashi hankali sosai ɗazun mai shinkafa ya ce eh, nyamai burtali ada goma ne yanzu ɗaya ne ka tambaye shi shi ina suke bi dan suna ita bai baka amsa ba mutane eh, yau shi nyamai gudron suke bi kamar mota kuma kana ganin su ina san da kana ganin su kana kin musu suna kin <laughs> maka suna tadda maka gura kana ganin eh, tunda wannan ina ganin abubuwa da dama na wannan ka san tsari na aiki da karkara mm. ba a yi shi ba gaskiya ba a yi shi ba to ka san da wannan in ba dan da polisai gendarmomi suka yi yawa nan da ana samun tashi hankali mana mm. donc seulement nan ya zama kamar babban birni donc mutane suna gane kuma mm. akwai force de l'ordre kamar police da gendarme ko ina inde duk abin da ake yi in an ba wani ba daidai ba wannan yana kawo tashin hankali ko ya hiddo shi ko ya danne shi sai ga mutum bai ki ba yana nan yana nan bai ki ba wani abubuwa ne waɗanda mutane ya kamata su gani tunda wannan yana rage haɗa zumunci kamar wata solidarity mm. yana rage shi sosai kuma ka san e duk abin da ke ba kiwo ƙarhi abu uku ne da hili don in na ke hili ga burtalla ga ga, macaya don ga abinci na dabbobi ga bisar da kanshi hmm. kuma da ruwa yanna a nemi lahiyar bisa don waɗannan abubuwa in ba a taru ba in ba su taru ba kaga an rage wajen wajen armashi na kiwo na hmm. ina tsammani hakanan ne wajen gona ya kamata a samu hili tunda in babu hili babu gona a samu ruwa kuma a samu kulawa al'umma na karuwa eh, wannan matsala ce ta eh, filaye a wannan ƙasa tamu eh, shi kan sa in zo kan wannan tambaya malam haruna a bar shi shine ya kuke ganin za a ƙara haɗa kai na al'umma wannan ƙasa tamu ta jihar mun taɓo duka abubuwan da suke kawo waɗannan rigingimu tsakanin al'ummomi musamman an ka ɗauki wannan ɓangare na manoma da makiyaya shin ke fatan hanyoyin da za a kawo wannan daidaici ba za a ƙara samun wasu rigingin ko tashi tashi hankula wannan abin da ya kamata a yi aiki da doka ɗazu mai shinkawa ya yi zancen dokan nan ta ta bisa kiwo mm. lalle dokan nan ita ce ta samu lokaci da an kai nazari bisa tun da shekara goma sha biyu ta yi kakin a ɗauke ta tun 98 mm. ake nazari sai 2010 an ka ɗauke ta wannan doka an ɗauke ta yau amma ko abubuwa da yawa kaman a yi maka ruhana babu babu shika shike mm. babu decret d'application mana babu karhi kenan da yawa decret d'application da yawa ba a dauke su ba dan mi dan waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ya kamata a dauke su dan e doka ta cika ta cika mm, a samu wata hanya ake bi dan a aikata a aikata wannan doka dole sai decret d'application mm. wannan ba ba a yi shi ba har yanzu in dai ba aiki da doka to babban matsala ce abinda aka ce ma governance duk abinda in dai ba aiki da bon governance to babban matsala ce kuma in ana son kwanci hankali ya kamata a gyara governance kama mm. a gyara ta yadda ayyuka duka kap in noma ne in kiwo ne in aikin local ne in duk kap kinsu ya kamata a samu ekiti a samu adalci eh, mai shinkawa waɗannan matsaloli idan ka duba sukan kawo rauni ga zamantakewar eh, al'umma wannan ƙasa tamu shin ya kuke ganin wannan matsaloli za a magance su da yin rigakafin su musamman eh, tunda ana neman kwanciyar hankali eh, da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da suka kumshi wannan ƙasa tamu. To madalla magani guda ne mu kungiyoyi ne na aiki da harkar noma da kiwo su kuma kungiyoyi ne na kiwo akwai direction general de gestion de conflit entre et lever mm. kamata ya yi daga fannin gwamnati da mu 'yan horar hula a ƙara zama da ku kuma 'yan jarida tunda in ba ku kuka karfafa mana ba aka gamu aka tsaya aka yi nazari aka gani menene zai amfani al'umma tunda wannan aiki na ƙasa ne kan manoma kan makiyaya duka 'yan niger suna wannan uh, aiki biyu to ya kamata mu da muke gabansu mu ya kamata mu tsaya mu zamna mu yi nazari da shi wanda zai amfani ƙasa sai mu aikata shi da gaugawa yanzu ya mazance doka ce aka yi amma sojojin nan da suka zo suka tambaye ni suka ce ya yi kamata kai mu mun ga kana kokari ne me ya kamata na ce to wannan a aikata wannan doka aka zo aka yi ordinance in aka yi ta yanzu kaga application in a tsaya a yi ta su da suka zo shekara nawa ya kamata ku yi tunda abin da duk zai kawo rikici a kiyaye shi kan ya zo ake prevoir hmm. ake wani waye ba sai an yi abu ba zan baka misali guda biyu kwankare yawa so guda daya eh, in ka dauki <laughs> department murya hmm. a cikin kamar jihar da magaram da na ce ma hamsin da 356 ne to departament ɗin murya ita kaɗai tana da 142 amma ka gani da sa qur'ani da wani waye da ake yi muka ce a'a a gaggamu duka sarakai a nan murya sarki ga yanda ya kamata ku tsakanin ku sarakai ku kuka san burtalin ko ina da ko ina hmm. to a samu a ciyo kayan wannan abubuwa ka gani da aka samu aka yi wannan taro gwamnati ya kawo kokarin shi aka zo aka zamna duka aka bi aka hudda birtali ko ina da ko ina kaga an zamna lahiya hmm. to irin wannan ne ya kamata a yi ko ina saboda kowa kamar yadda dan na Haruna ya faɗi ya kamata ko ina kowa a bashi aikin da ya kamata kuma a aikata bisa teren tunda harkar noma da kiwo ta shahi kowa na'am yanzu mai ba wurin noma ba mm. aka hudda aka hudda wurin kiwo to kullum cikin matsala ake al'umma tana karuwa to ya kamata tunda muna da wurare na kiwo da na noma yanzu 'yan miliyan dai san sosan mil kilometer kare to ya kamata a san inda za a yi noma a san inda za a yi kiwo don saboda rayuwa al'umma ta ƙara bunƙasa kuma kamar yadda ya haɗi wannan taki na gargajiya shine yake portifiyan duka eh, abin da ya eh, kamata mu yi eh, na gode mai shinkawa malam haruna ƙasar nijar tana bukatar zaman lafiya musamman a daidai wannan lokaci da ake ciki shin ya kake ganin su manoma da makiya kuma za su kawo tasu gudunmawa ga wannan zaman lafiya su za su yi yi za su yi tunda lalle ƙasar tamu tana bukatar zaman lafiya kuma zaman lafiya tsakankaninmu ne mm. in dai manoman da makiyayan su da addaji can duk abin da suka gani su aikata shi yadda ya kamata kamar a yi aiki da doka mm. in ana aiki da doka kowa bai samu sarari kamar in kai ka zo kana mai tare hanya mm. mi in an gane ka ya kamata a ce alo ai an gawa ne mm. kuma doka ta yi aikinta doka ta kuma doka ta yi aikinta fisibir lai kamar a dauki wanda ke yin laihi kuma a buge shi daidai da laihin shi don ko in dai waɗannan suna kawo gudunmuwa su wajen duk komi da komi duka tsare-tsare na zaman zaman lahiya tarbiyya ne na zuwa lokal ne na samu rijiyoyi ne kowa da kowa a dan samu a yi nazari tun da ɗazun ga ina ji almansur ya kawo muna zancen eh, merori tun da an yi transfer da competence kenan abubuwa da yawa an san su kuma an san ana da masu ilimin wannan masu ilimin wannan don hmm. sun san tsarin da ya kamata a yi dan a yi rijiya wuri kaza dan a yi gona wuri kaza dan a yi don tsarin da ya kamata ko a dokance a yi aiki da ita. Nagode. Almasur ko da yake wannan tambaya mata ba mu taɓo mata ba da suke da arin jaye cikin al'umma al'umma wannan ƙasa mu shin wata rawa za su takawa wajen kawo zaman lafiya a cikin wannan ƙasa mu a gurguje saboda lokaci ai mata cikin bisa harkar zaman lafiya suna da guduma da yawa saboda wasu abubuwa na aikin sha wani bi ana in hannu da su wani bi ka gane ko kamar mata suna da yonu sosai bisa kwanci hankali mm. yau yanzu kuna zancen eh, matsala tsakanin maka da manoma kusan da kwanci hankali na yau sai kowa ya sa hannun shi kuma yanda muka gani ya kamata kowa ya sa hannun saboda mi saboda akwai wasu abubuwa na asha daban da muka ji kaman mutanen mu har Nigeria da kansu wasu suna da hannu cikin bai da kyau wani abu mm. cikin karkara kaman complicity local yau muna da harkar mali wato hada kai da mayagu hada kai da mayagu mm. su kawo muna wasu abubuwa bai da kyau muna so ya zamanto duk a Nigeria yau sun gama kai bisa kwanci hankali na gode a Nigeria ya kamata su kawo tasu gudunmuwa ga kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu da su matasa da kowa da kowa domin kamar yadda malam bahaushe ke cewa zaman lafiya ya zama ɗan sarki malaman da kuka ji a cikin wannan mahara tamu ta wadda ta mai da hankali kan yadda za a ƙarfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu misalin gudunmuwar manoma da makiyaya domin tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu a yau ɗakin magana namu ya karɓi malam haruna bar shi wato wanda yake jami'in harkokin eh, kiwo da kuma mahalli a wannan kungiya ta aran da kuma malam ma'azu loli mai shinkafa shugaban kungiyar nan ta ong ordayan da kuma malam almansur muhammad sakataren janar na kungiyar kawancen kungiyar nan na manoma da makiya kafin a madadin duka waɗanda suka taya mu gabatar da wannan muhara ta ni malamin ma'ada ya nake ce da ku a huta lafiya sai dai wani jikon.